بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke hada mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci da muke karanta wannan littafi muktasar min hajjul qasidin na ibn qudama alaihi rahmatullahi ta'ala wanda a yau ma kamar kowane mako Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu dawowa a majalisinmu na 45 a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya daidai da biyar ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu 24 ga watan 11 miladiyar annabi isa alaihi salam 2017 muna roƙon allah maɗaukakin sarki mana muwafaƙa cikin abin da za mu karanta a yau idan ba manta ba muna cikin babul halal wal haram dangane da al'amuran rayuwa kamar yadda kuma muka sani mun sha faɗa manufar littafin ba shine masailul fiqhiyya ba a manufarsa shine ya za ka yi ka kusanci ubangiji subhanahu wata'ala a dukkan ɓangarorin rayuwa ko mai ka tinkara ya za a yi Ka ga cewa ka yi tsantsenin kadaituwa da Allah subhanahu wataala cikin wannan abun yaya zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala amma matsalolinsa na fiƙi kuma ka koma littattafan fiƙi to a wannan bayanin halal wal haram ya mana bayanin yadda halal yake da yadda haram sai kuma abubuwan da ke tsakanin halal wal haram na shubuha wanda kuma duka yana magana akan mutumin da yake da tsantseni na gujin wasu abubuwa na halal ma don kada ya afka haram balle kuma abin da yake da shubuha bai gane kansa ba wal galibu tarkuhu a wajen waɗanda suka kai darajatul wara wanda ko bai kai nan ba to ana iya samun darajarsu ta ɗanyi bambanci gwargwadon tinkararsu da wannan al'amura idan muka ce shubuha kuma mun yi bayanin cewa abin da yake da rikitarwa su malam ya fi ba da muhimmancin misalansa ko kuma bayanan da zai fito da al'amuran fili a harkar ababanci ko harkar kasuwanci wanda idan ƙarfin imaninka ya yi girmama to za ka iya guje ma kaɗan daga cikin wayannan al'amura ko mafi yawansu idan kuma baka kai wannan darajar ba to kana iya tunkararsu ka kuma hau kansu wani lokaci ka shiga cikin zargi wani lokaci kuma ka shiga cikin waɗanda ma'afuwun anhu gwargwadon girma ko ƙanƙantar shubuhan da gawo to Allah ya kare mu ya ce haddun shubuha ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين yace a samu wani al'amari guda ɗaya ko biyu kuma dukkansu a samu wani hukunci da sun yi kama da juna a hukuncin kamannin nasu shi ya haifar da wannan inda a ce wani yarin jayi wani to ba maganar shigowa a ciki yau a samu ruwa guda biyu a cikin kofi ko kwano kana da garantin yanzu aka tare su a famfo kaza babu maganan shubuha ta zo wajen wani abu ya rikitar da kai dukkansu masu tsarki ne ko ka samu abubuwa masu najasa dukkansu masu najasa ne to amma a samu najasa da tsarki su samu zama wuri guda ta inda ba za ka iya rinjayar da wani akan wani ba ta wannan shi ake cewa shubuha ka shiga cikin rudani ke ka rasa kanka shin a wani bangare za ka sanya abin da kake so ka yi amfani da shi shin karin jayar masa da bangaren halacci kuma meye dalili ko karin jayar masa da bangaren haramci meye dalili to irin wa'annan al'amura ga masu tsananin tsoron Allah subhanahu wata'ala abin da ya fi dacewa gare su barinsa gaba ɗaya to sai dai darajarsa kuma daraja daraja ce yace misalan shubuha suna da yawa amma zai takaita da guda biyu Ɗaya abu ne wanda yake sanadin da ya haifar masa da shubuhan shi za a yi magana a kai ɗayan kuma shi karan kansa ne wani abu irinsa ya zo ya same shi ya haifar masa da shubuhan wannan guda ɗaya ne amma sanadin zuwa gare shi aka samu shubuha wannan kuma shi a karan kansa ne aka kawo wani makwatancinsa sai suka haɗu sai suka haifar da shubuha aka kasa gane wanne ne daidai so in ka nutsu za ka iya gane inda muka nisa domin karatu yana buƙatar nutsuwa sosai in ba ka nutsu ba ba za ka gane mishi ba na farko muka ce abu ne guda ɗaya kama a ce kuɗinka ne na halal to amma hanyar mallakarsu an samu shubuhan da shin ya kamata ka mallake su ta wannan hanyar ko bai kamata ba ko kuma wannan na biyu kuma abu ne naka aka kawo na wani aka raba ka kasa gane wanne ne naka a ciki su kaga kowanne shubuha ne da zai iya zuwa sai ya ce to zai bawa misalai guda biyu na farko ashakku fi sababil muhallil awil muharrim a samu shakku na sanadin da zai iya halatta maka abu ko haramta maka shi wayan qasimu ila arba'ati anwa ya kasa shi kashi hudu na farko ce an yakuna al-hillu ma'luman min qabl wannan abun a gane cewa halal ne tun kafin wani abu ya zo kansa thumma yaqa'u shakk fil muhallil abinda zai sa ya zama maka halal sai a samu shakku akan shi wannan din ba a kan abin da ya zama maka halal ɗin tun asali ba fa a sanadin da zai mallaka maka shi ne aka samu shakku a kansa ji hiya shubuhatun buha? Ya ce wannan wata shubuha ce da wajibi ka guje mata wa yahrumu ikdamu iqdamu alaiha kuma haramun ne ka tinkare ta ka ce barin ya amfani da shi misali sai baka misali Ya yace an yara sayyadan saydan fayajrahu فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح فهذا حرام لأن الأصل التحريم yace mutum ne a samu wata dabba ta mutu to kaga al'aslu fil mayyit ne shi haramun ne aklul maita to amma sai aka samu wannan maita ɗin da alaman abun farauta ne da ka harba kuma ga alaman mashinka a jiki ko ma shi a makale a jikinsa to kaga wannan samun mashin zai sa ya zama maka me halal cewa mutuwar da ya yi harbin sare da kai to amma sai ya zama an samu shubuha a wannan ɗin da abin da ya same shi me shubuhan da ya biyo baya lokacin da ka harbe shi da a waje aka same shi mayit ka harbe ka yi bismillah ka harba kuma aka zo aka same shi mayit wannan harbin da kai kai bismillah ya halatta maka cinsa wanda da asalinsa haram ne da aka gan shi mushi haram ne amma sai aka ga alamun harbin ka a jiki sai halatta maka shi to da ka da aka zo neman sa sai zama ba a waje aka same shi ba da an same shi a waje da an izalati shubha shubha ta kau na cin wannan abun ba za a ce ka ci mushe ba me yasa saboda abin da ka harba ne aka ga alamun harbinka a jiki kuma shi ya mutu to wannan harbin da kai ya zama zakatu yankansa ne kamar yankansa ne to amma inda shubuhan ta zo ba a waje aka same shi ba an same shi ne a ruwa ya nutse a ruwa ya hada rafi aka ciro shi mayit to shubuhan da ya zo nan shi ne shin harbinka ne ya kashe shi ko kuma ruwa ya sha ya mutu ka gane akwai shi wake da a waje aka same shi muka ce halaccin cinsa ya zo ba maganan yanka a dama shi duk abin da mai farauta zai harbo to in bismillah ya harba to ko da wannan abin ya mutu to daidai yake da ya yanka to amma sai zama ba a waje aka same shi ba to tunda ba a waje aka same shi ba a ruwa ne to sai shubuha ta zo ta tunanin shin harbin ka ne kashe shi a mace hada ruwan ko kuma a da ran ya hada ya sha ruwa kuma ya mutu wannan babu tabbas kaga an sami ne shubuha sai ce to tunda ya zama haka ya zama me ya zama haramun dole ka guje shi ya zama maka haramun dole ka guje shi wannan ga masu ne ga masu wara masu tsantseni kenan masu darajat wanda tsantsenin su ya kai darajatul wara wanda nashi mai kai ba kuma to zai yi ta kokarin rinjayar da bangaren harbin sa ne kashe shi ba ruwa ba wannan na farko kenan na biyu yace an ya'ari an ya'rifa al-hill wa yashukku fil muhrim fa yakunu al-aslu al-hill wal hukmu lahu kama law tara ta'irun fa qala rajulun إن كان هذا غرابا فامرأته طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثم التبس الأمر فإنا لا نقتدي بالتحريم في واحد منهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما yace wannan na farko abu ne ya zama maka halal amma daga baya shakku zai biyo baya shakku zai zo ya samu wannan abu a karan kansa ba a sanadin kasancewarsa halal din ba shakku ne ya biyo bayan shi kansa wannan abun ya ce fa yakunu al-aslul hil <coughs> asali dai dama halal ne wal hukmu lahu ka masa hukunci da halaccinsa kama law tara ya yace kamar tsuntsu ne ya tashi sai wani yace in kana haza guraban fa mar'atuhu Ya ce wannan tsuntsun da ya tashi in dai hankaka ne to matata ta sauka wani kuma ya ce a in bai kasance hankaka ba ne matata ta sauka to sai ya shiga yana tashin kuma sai aka samu wasu tsuntsayen sun tashi tare da shi sai aka rasa wanne ne za a nuna a ce a kansa ake magana a kan wani tsuntsu ne yanzu muke magana wannan ne ko wancan tunda an samu wasu sun shiga cikin harkar an kasa ganewa sun maltabasa to an samu rikitarwa fa inna la naqdi bit tahrim fi wahidin minhuma saboda haka kowannen su da yace in wannan tsuntsun gurab ne matarsa ta saku wannan yace in bai zama gurab ba matarsa ta saku to ba wanda za a yi wa hukunci da cewa ga tsuntsun da yake nashi a wajen saboda haka alwara ijtinabuhuma tsanani na tsantseni shine ka guje musu ga baki daya Wata tatliquhuma kuma ka rabu da su kar ka zo ka ce wannan matar tasu duka ta saku ta wannan dalilin saboda an rasa tsuntsun da ake magana a sai ayi hukunci da asul shine alhil halaccin wannan matan yana nan me yasa yana nan saboda an rasa wani tsuntsu ne ake magana akai abu na uku yace an yakuna al-aslu tahrim walakin a ma yujibu tahlil bi zannin ghalib fa mashkukun fihi wal hiluhu hilluhu yace abu ne asalin sa ne amma an samu abin da zai halatta shi amma ta hanyar zato abin zai iya halatta shi ta hanyar zato kamar yadda muka yi a babul awwal cewa abin da ka harban nan zai iya zama maka halal idan me idan an ga alamun ka a jikinsa kuma ba a ruwa ya fada ba to kaga zai zama ka halal saboda harbinsa kai kuma abinka ne a jiki ba na wani ba kuma ya zamanto an gane cewa ya mutu a waje ta dalilin abin da ka harba to wannan zai iya zama maka halal to amma sai aka samu shakkun fil ghalib a abin da aka samu a jikinsa yace ce misalihu أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه فهذا الظاهر فيه الحلم لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة فأما إذا ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول ya ce idan ka samu kai harbin tsuntsu ko wani barewa ko wani dabba a daji kuma sai baka gan shi ba ya shiga cikin wani duhuwa to daga baya sai aka same shi kuma ba wani harbin wani maharbin a jikinsa sai naka ya ce to a zahiri wannan ya zama maka halal domin mai ka kawo tunanin cewa anya wani bai harbe shi ba bayan babu alama a jiki to wannan shakku kenan ka jefa wa kanka waswasi a abin da bai dace ka jefa waswasi a ciki ba domin yayin da ka gan shi da alamun harbin ka to ba wani alamun harbi a jiki to kar ka soma tunanin kar kuma wani ma ya harbe shi ba. ya zama mu biyu ne a rasa harbin na waye ya kashe shi domin harbin wani ne shi ma ya shiga ciki to kaga za a iya samun damuwa kenan a rasa na waye ya kashe shi a ciki in yau aka samu dabba a farauta mutum biyu sun harbe shi amma an rasa ma asbab ko ayyuma qatalahu <coughs> malamai suka ce yajibu shinabu wajibi ne ka guje masa don ka shiga sahun da'ama yaribuka ila ma la ribu. sai ce amma iza zahara alaihi asaru sadmatin aw jirahatin ukhra iltahaqa bin naw'il awwal wanda muka ce ka harbi abu ya hada ruwa an rasa harbinka ne ko hadawa ruwa ne ya mutu an rasa waye to anan aka ce yajibu shinabu wajibi ka rabu da shi to haka anan abu na ƙarshe ce an yakuna al-hillu ma'luman lakin yaglibu ala adh-dhanni tarayan al-muhrim bi sababin mu'tabar fi ghayati adh-dhann fi ghalibi adh-dhann ko fi ghalabati adh-dhann shar'an misaluhu an yu'addi ijtihaduhu ila najasati ahadil ina'ain bil i'timadi ala alamatin muayyana tujibu alayhi dhann فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء منه yace na barko na ƙarshe da yake ba da misali a kai shine abin da yake halal ne a sane ba tare da wani shubuha ba abu ne halal ya kamata ka yi amfani da shi walakin ya galibu alabbanni tsarayanil muhrim bisababin mu'tabar an samu wani sanadi wanda shari'a ta gamsu da shi da za ta iya sa abun ya zama haram sai ba da misali sai ce najasa ne ta samu kwanuka guda biyu ko buta guda biyu amma ka iya tantancewa بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن kana da wata alama a cikin butocin nan guda biyu wanda ka fi gamsuwa cewa lallai buta mai alama kaza ita ce mai najasa buta mai alama kaza kuma ba ita bace to yayin da ka haɗu da wannan to da kazo za ka yi amfani da ruwan sai zama kuma alamun ya bayyana a butoci ba ɗaya ba alaman da kai ka kiyaye ashe akwai wata butar ma mai irin wannan alaman baka sani ba kuma sai aka zo aka hada su kuma duk an zuba ruwa a ciki to sai yace fatujibu tahrimu shurbihi wannan wajibi ne ka haramta shan wannan ruwan gaba ɗayansa kama aujaba man alwudu'i bihi haka kuma karkai alwala da shi kaga dai duka wannan babin shubuha ne to abin da yake a takaice mafi sauki ka ɗauki hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama na da'ama ya ribuka ila ma la ya ribu ko ka ɗauki hadisin innal halala bayin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurin mushtabihat la hunna kafiru minan nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram to da zaran ka riki wannan hadisin to ya gamsar da kai daga waɗannan kashe-kashe da malamai suka yi ta yi wanda ba lalle ka iya samun kanka ma a ɗaya daga cikin irin wannan al'amura ba ba lalle kuma ka samu kanka a cikin wanda zai iya tantance matsalolin ba kamar yadda kuma ba lalle ka samu kanka a san wanda ma zai je yin abin da aka yi ta ba da misalai a kansu ba kenan duk wata matsala da ta taso maka a abin da ba halal ba ne ƙarara ba haram ba ne ƙarara mafi inganci rabu da shi kawai ka nemi halal ƙarara ka aikata ka kuma fahimci haram ƙarara ka ƙaurace masa da zaran kayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka kubuta da mutuncinka kuma addininka ma zai kuɓuta? Allah ya samu dace misali na biyu ya ce an yaktalit haram bil halal wannan abu ne haram ƙarara an sani da ka gan shi dama ka san haram ne za ka guje shi wannan kuma halal ne da ka gan shi za ka aikata shi ba wai sanadi ne ya haifar da haka ba a riga an san shi Allah ya bayaninsa a fili to amma ya bihu al'amru fihi an samu kamance kamanceceniya la'alla wani abinci ne wani ya yi kama da wani la'alla wajen aure ne wata ta yi kama da wata wajen yin auren kaga halal ne ka auri mace wannan abu ne halal kuma haram ne ka auri kanwata ko haram ne ka auri wacce suka sha nono tare kaga wannan abu ne a fili to amma sai aka kasa ganewa shin da gaske wannan kanwarta ce kuwa ko kuwa a'a kawo ta aka yi gun babata ta rene ta ta girma ko kuma sun sha nonon tare ko ba su sha ba kaga duk wannan an samu mai iltibas a cikin al'amura yace fa yashtabihu al'amra fihi wa zalika ala adrub mala yace akwai misalai daban-daban da zamu iya kawowa a haka na farko ya ce yi ta bi mu zakka. idan wannan dabba an zo an same su duka a wuri guda ko kuma an yanka an fede amma ɗaya mushe ne ɗaya yankakkiya la'alla wasu dabbar su ta mutu suna tsoron su yi asara suka fede suka kawo mahauta don sayarwa wani ya saya kuma wacce wani kuma ya yanka nashi to sai aka kasa ganewa yanzu wannan da aka zo aka sa su akan teburin sayarwa kai dai in ka zo ba za ka iya sanin wacce ce namu wanne ne naman yankakkiya wanne ne naman kuma mushe ba au bi ashirin min al muzakkiyat ko kuma ga sunan da yawa ma amma dai a cikin dabbobi goma nan da aka yanka ɗaya dai mushe ce wani hawi zali ya ce da makamancin wannan min adadil mahsur wani adadi dai takaitacce bai zama gama gari ba wa misluhu an yashtabiha ukhtahu bi ajnabiyat a ce ga wannan yar uwarka ce wacce haramun ne aure tsakaninka da ita amma an samu rikitarwa tsakaninta da wasu ajnabiyat sun sun sha nono tare ko ba su sha ba in sun sha nono kaga sai su zama maka 'yan uwa su ma yace fa fahazihi shubuhatun yajibu ijtinabuha yace irin wannan shubuhan ya zama ma dole duk sanka da yadda kake so ka auri wance sai aka kasa ganewa babanka ta shayar da ita ko bata shayar da ita ba an samu rikitarwa kamar yadda ka san ba za ka auri kanwarka ba to kuma kanwar taka sai ya zama tana da wasu 'yan uwa na dangi da aka kawo su suka sha nono a wajen babarka sun zama maka 'yan uwa minar raba'a to la'alla wayancan 'yan uwan sun kai biyar ko uku amma a cikinsu abin ya rikitar la'alla wacce ta shayar da sun bata nan amma dai ana da tabbas wata mata ta shayar da ɗaya daga cikin wa'yancan ta zama maka uktun minar radu'a amma an rasa wacce ce to ya zama maka wajibi ka haƙura da wannan auren a wannan familin gaba ɗayansa don kada a faɗa cikin wacce shari'a ta hana ka aurenta na biyu ya ce an yaktalita haramun masu bi halalin gairi masu. wannan haram ne mahsur ne mahsur a takaice ki a wani wuri a keɓance ki a wani wuri ga kuma halal amma gairi mahsur shi ba a keɓe ki ba kama lawish ta ba haɗuktuhu au ashirar biniswatin biniswati baladin kabir yace wannan ‘yar uwarsa ce amma ta samu cakuduwa da wasu 'yan mata wanda an shayar da su tare kuma a gari babba ta inda ba za a iya tantance wacce ce kuka sha nonon tare ba zai yi matar la'alla kamar yadda larabawa suke a da ana samun mace wato ɗabi'ar ta ce shayar da yara ana kai mata yara ta shayar kuma gari ne babba kuma ta shayar da 'yan garin daban-daban sai ta zama maka ita kuma wannan matar da take shayar da mutanen gari daban-daban mahaifiyarka ce duk wacce ta shayar da ita ta zama maka uktun minar raza to amma sun yi yawa kuma aka ce a gari babba ya ce falayel zam ijtinabu nikaha ahalil balad ya ce irin wannan to ba za a lazimta maka cewa haramun ne ka yi aure a garin ba domin suna da yawa ba lalle ba ne a ce dukkansu duk 'yan garin a ce sun sha nonon babar ba zai yi ba tun da gari ne babba to a nan maganan ka yi amfani da tsantseni ko maganan amfani da shubuha a wajen ka ce ka yin aure a garin to wannan ya girmama ballahu an yanki man sha'a min hunna ce zai iya awar wacce ga dama a ciki saboda girman gari da kuma rashin tantancewa da kuma kasancewar gari da yana da girma suna da yawa a garin li'anna fi taharimihinna harajin kabir za zaka haramta wa kanka auren ɗaya daga cikin su bayan ba iya tantancewa ba akwai takura wa kai mai yawa wa kazalika man alima anna malad dunya tsaho haramun qat'an yace kamar mutum ne yace saboda tsabar tsantsene a yanzu dukiyar duniya da wuya a samu kudin da ba riba a ciki da wuya a samu kudin da ba wani ciwa ciwa a ciki to shi wai ganin haka sai ya ce to ya daina neman kudi ko kuma ya daina kashe kudi kaga ba zai rayu ba kamar yadda wancan in ya ce ya tsantseninsa ya sa ya guji wa'yancan matan to ba zai fai aure ba ko kuma sai dai bar garin to haka kuma maganan kuɗi ko neman su ba zai yi a ce shubuhan ka sa wa kanka tunanin mutane fasin lalace yanzu saboda haka da wuya ka samu ɗan kasuwan da bai cin haram a da wuya ka samu ɗan kasuwan da bai cin riba da makamanci wannan kai wannan sai ya sa kaga cewa wai kai ba za ka ci kuɗin kowa ba ko ba za ka yi mu'amalar kuɗi da kowa ba to wannan shubuhan da ka ɗora wa kanka to zai iya sa ka cikin haraj mai yawa kunci mai yawa kuma addinin Allah ba kunci a ciki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yace li anna fi dhalika harajan wa qad alima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Nasi أن wa الناس من يرابي وما تركوا الدراهم بالكلية ita annabi da sahabbai sun san a cikin 'yan kasuwa akwai <coughs> akwai maciya riba akwai masu ta'awuni bin riba amma hakan bai hana sun yi kasuwanci ba bai hana sun yi mu'amala da mutane ba wa anna mijannan suriqa fi zamanihi wa ma taraku shira'a mijan fashinabu hadha min wara'il waswasa yace an samu abin da ya bata a zamanin annabi sana a ce murzani ya bata a wani kayan wani ya bata ana bincike wannan ba zai sa a ce misali yanzu motar wani an saci ko kuma rigar wani an saci ko kayan shagon wani an sace kayan provision ɗinsa an je an kwashe gaba ɗaya wannan ba zai hana kai ka je wani shagon ka siya ba kar ka wa kanka shuwa kar kuma fan je in siyo kayan shagon wane ne kuwa aka kawo ma wane ya siya saya ana an sani eh ana samun yan kasuwan da wani zai je satan kaya ka sun san na satan ne su saya su hada da nasu to amma kai dan ka ji an sace kayan wani ba a ce ka lazimta wa kanka tsantsenin kin sayan kayan wani dan me dan zatan ina ga wannan kayan ne ya je wajen ba in kai haka ka dora wa kanka wasu wasin da ya fita daga bangaren shubuha muna muna ganewa ai abubuwan suna da yawa dole su rikitar da kai ko kuma su shaka cikin rudani amma wayancan na farko da muka faɗa muka ce duka ka tattara su ka ajiye su a babin da'ama ya ribuka ila ma ya ribu abu na uku yace an yakhtalita haramun la yahsuru bi halalin an haramun la yuhsar bi halalin la yuhsar ka hukumin amwal fi zamani na haza fala ya hurmu bi hazan ikhtilat ta na'ul shai'in bi ainihi illa an ya ƙtari na bitil kal'ain alamatan ta dullu ala annahu min alharam na hau an ya akudahu min yadi sultanin zalim ya ce haram ne mai yaduwa ala harka yau da gobe ya cakudu da halal shi ma mai yaduwa harkar kasuwanci wannan yana yawo ya nema wannan yana yawo ya sata kaga dole kudi zai shiga cikin wani kenan yace kamar hukuncin dukiyar mu ta yanzu wani yayi tafiya ya samu kudi wani a garin su ya samu wani dare ya raba ya je nema da makamantan wannan yace to irin wannan za ka musu bugu ɗaya ne kai a wajenka za ka yi mu'amala da kowa ne gwargwadon zahirin da ka samu a wajensa na halal har sai in ya bayyana maka a zahiri ga hanyar da ya biya samu abin hannunsa ta haram kana da tabbas sata yi a kana da tabbas wani shugaba ne a azzalimi ya kwace kayan wani ya baka kana sane da wannan misali yanzu a zo yadda ake zuwa tamiyoyinsu a kwashe kayan mutane kana da tabbas kayan wane ne wanda aka kwaso to bai kamata ka je kai kuma ka zaga ka saya ba ka ce ai tunda ba ni na kwasa ba ni ba ni da wani kes barin je in saya ana samun mutane da yawa sun san abu ga asalinsa duk da kuɗi in general ya ciga cikin juna amma wani ya san tabbas kuɗin wane na haram ko kuma abin da wane ya kawo mu in saya na haram ne kowa ne ɓarawo ne an san shi ya shahara duk abin da ka gani a hannunsa galibi ba na shi ba ne na wani ne to irin wannan ya bayyana maka a zahiri to kana amfani da wannan zahirin da ya bayyana maka in lam ya kullahu alama fatar kuhu wara'u in ba wani alama kuma ba wani abu da zai sa ka ce haram ne sai dai rashin nutsuwa a rai to barinsa wannan tsantseni ne mana tsantseni ne mai ƙarfi amma wala ya haramu zalik ba haram ba ne li'annahu qad alima fi zamanihi sallallahu alaihi wa sallama wal khulafa'u ba'dahu anna athman al khulul wa darahim al riba wa ghulul al ghanima ikhtalatat bil amwal ki zamanin sahabbai da zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu daga cikin wanda ba su bar harkar giya ba daga cikin wanda suke harkar riba daga cikin masu kiwaciwon ganima an samu duk ya cakudu da juna وقد أدركت الصحابة madina wata وتصرف zalama an samu sabai sun yi zamanin da an samu wasu azzalumai da suka zo madina suka kwakwace kayayyakin mutane da kuma yadda azzalumai suka yi ta yin wasu abubuwa amma wannan duka walam yamna'u min ash-shira'i bai hana saye da sayarwa a kasuwa ba bai sa sun yi zaton kayan da ake kwacewa ne na mutane ake kawowa kasuwa ba bai sa sun ƙi mu'amala da mutane ba walaula sihhatu zalika dan sanada babu jami' at-tasarrufat da babu jami'a ta sarrufa. Ya ce da hakan bai inganta ba to da duk wata kofa ta juya kuɗi ta yin mu'amala tsakanin mutane za a toshe ta fa innal fiska yaglibu ala nas domin galibi mafi yawan mutane ba su ne mutanen kirki ba mafi yawan mutane Allah ma ya gaya wa annabi aiwa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin aiwa ma aktharun nas bi mu'minin walau harasta mafi yawan mutane ba su ne mutanen kirki ba duk dagewarka kuma duk wa'azinka in ka je kasuwa ka gama kana gama wani a lokacin wani ya zo sayan abu za a cuce shi ka gama wa'azinka wani a ya san ka zai cuce ka wallahi galibi mutane a sun san kan in ka zo sayan abu kan yayi jin sai ce to kawo dai kaza wai kai tunanin ka shirin da yi ya nema ma sauki ne nan ko cutar ka yi da za ka wani wajen a gaya ma kudin kai tsaye sai ka ga ah, to ya can ina ga muna mutunci da wani a ya ma sanni kuma ya gaya min kaza kuma ga shi na zo nan ba a sanni ba ya gaya min kaza ko jiya ni na sayi abu a haka wallahi jiya na je na sayi abu a haka inda nake ganin ina da dan mutunci da ɗan rigata ta ustazai an cuce ni kuma na zo wani wajen na tambaya ba sai zan yi ba sai na ji abin ba haka ba su kaga al'umma haka suke to amma hakan fa ba zai hana ka yi mu'amalar yau da gobe kai dai yi kokari ka yi wa kanka ne ka yi wa kanka wato wiƙaya kaga an ce mai ƙawa? an ta ji alabai na kawabai na azabin lahi wiƙaya to ya rage naka kowa kuma adira bi nafsihi duk abin da mu karanta na shubuha ne anan ne duka muna yi ne don me dan mu yi kokarin tacewa mu tsira da zaran mun biye wa sarranmu to za a shiga damuwa don haka in ka ce mutane sun lalace mutane ba sa mu'amala mai kyau mutane suna kaza suna kaza to abin da za ka ci a cikin kama ba za ka iya samu shi yasa ga ai har yanzu duk sai a ce ma an yi noma an yi noma har yanzu abinci ya ƙi sauƙi ba kuma don babu shi ba ba kuma don shigo da shi ake ba a an noma shi yana nan ana buwa da shi ne kuci-kuci kaɗan-kaɗan wa'an yawa zai sauƙi akwai 'yan kasuwan da suke mitin su raba shigo da kayan hatsin nan sai ga an yi mitin to ku 'yan kasuwa manya mu rabu kashi biyu kai ka yi haƙurin sati biyu ni in kawo kayana sai ya ƙare a sati biyu cikin tsada shi kenan nawa ya ƙare to kai ma sai ka shigo da naka amma kai ka kawo ni na kawo dole ya yi sauƙi ai wai ba a so ya sauƙi ko mutum an ce in an ce Allah ya bamu aljanna zai ce amin a gaba gaba ma haka kawai sai ka samu aljanna haka kawai wallahi ba zai yi ba Alƙawari ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana Allah da ke sama mai rahama yana tausayin na ƙasa in na ƙasan sun taimaki yan uwansu irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama to saboda haka dan lalacewar kuma al'umma wannan bai hana kai kai iya kokarinka bai sa dan mutane sun lalace gaba daya kai ma ka ce bari in a a a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ce akwai ta'ifa yan mutane da za su saura ba zai yi a koma ga Allah ba face sai an samu masu yi wa Allah subhanahu wata'ala bauta yadda yake so kuma a hadisin annabi adam alaihi salam ya ishe mu wa'azi ai da aka halice shi aka nuna masa zuri'arsa ya gansu kuma yanayi a nuna masa yin aljanna a ciki aka ce ka ciro cikin dubu ka cire kwaya daya a cikin dubu cikin al'ummanka duka ka ciro kwaya daya 999 duk 'yan ne. su kaga wannan kaɗai ya isa ka gane ashe na rayuwa ba abu ne wanda za ka ce dole sai an dunkule an zama mutanen kirki ba amma kai yi iya ƙoƙarinka ya ce fa'innal fiska ya gilibu alan nas ya ce lakinnal asla fil amwal alhil ya ce ai asalin dukiya halal ne daga baya ne mutane suke cakuɗa mata haram da shubuhan da makamancin wannan wa iza ta'arada aslun wa ghalib wala amarata alal ghalib ce wannan wata ka'ida ce idan asali ya haɗu da abin da ya rinjayi asalin ko ba ka da wani alama da za ka iya tantancewa hukima bil asl yi masa hukunci da asali gaba ɗaya <coughs> misali kuɗi ne ka ga mutum da shi kuma ka san shi mutum ne mai sana'a ko mutum ne ma'aikaci ka san dole in yi aiki ana biyansa to kuma sai kaga kuɗin da yake da shi ya fi ƙarfin a ce biyansa ake kuma a ce wannan ma'aikaci ne ana biyansa dubu ɗari a wata kaga inda zai shekara bai fiye samun miliyan ɗaya da ɗari da dubu ɗari biyu ba a watannin gaba ɗaya sai kuma ka zo ka gan shi da miliyan ɗari misali amma ba ka da tabbas ta ina ta zo to shi ne ma yake ce masa kamar hukunci bil duk alal ba wanda ya sa ka dogon kwakwa da dogon binci sai idan ya bayyana maka ga ta hanyar da ya biya tara wa'yancan kudin akwai haramci a ciki to wannan tsantseni ya umurce ka da ka guje masa kama kulna fitini shawari'a wa awanil mushriki yace kamar bayanan da malamai suka yi alakar hanya ko kwanukan kafirai فقد توضع عمر رضي الله عنه من جرة النصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمه الخنزير ولا يحترزون من نجاسة اتيات البتع سيدنا عمر رضي الله عنه يا شاروها بوتر ونقوانه كوكوفي نوتما تا كريستا wanda suna shan giya a gidansu suna dafa alade suna ci kuma ba sa tantance halal da haram su wakarati sahaba تلبس الفراع المدبوغة والثياب المسبوغة معنى sahabbai sukan sa fata ko kaya na fata wanda an jeme wanda ba a tantancewa a wannan wajen almuhim mun sani ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada mutum ya rika cin abinci a kwanan kafirai ko su har sai in ya ɗauka ya wanke in ya rasa wani ya ce in babu wani to ya ɗau wannan ɗin ya wanke to kaga la'alla wannan ne yasa sayyidina umar radiyallahu anhu da aka shiga garuruwan da ba na musulmai ba ya karɓi kwanukansu ya yi amfani da shi duk da cewa ga abin da suke ci a ciki na shan giya da me da me da me wannan bai sa ya yi tunanin wannan shubuhar ko kuma ya yi tunanin wani kwanan ne mai kyau wanne ne mara kyau ba bai tsaya ya wahalar da kansa anan ba to kai ma an kayi haka babu laifi in fa ba wani amma inda wani to wal'aula tarkuhu wa man ta'ammala ahwalad dabbaghin yace wanda ya lura da halin majima masu jiman dabbobi ko fata wasabbaghin da marina masu hulɗa dai da fatan dabba alima ghalabatan najasati alaihi ci zai zai zai ji a ransa cewa lallai wayannan ta'amulin su da najasa yana da yawa فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة wannan shi yake nuna maka su fa su damu da najasa ba sai da wacce ta bayyana karara wacce ba ta bayyana karara ba suna rabuwa da ita don an ce sai ya bayyana gaba daya to wani lokaci sallah ma ba zai yi ba gaba daya aw yakunu alaiha alama ko kuma a ce ga najasan a fili ya ganta fa amma dhannu alladhi yustafadu min radd alwahm ila majari alahwal falam ya'tabiruhu saboda haka abu in dai zato ne da zai sa su yi ta kokwanto a kai to su abun kokonton zai musu yawa saboda mu'amalarsu da wa'annan abubuwa kusan galibi cikin najasan to saboda haka abun da ya furin jaye musu na tsafta to da shi za su yi amfani su ajiye sauran su kaga duka wannan akan matsala na biyu ne a cikin masail da malam ya yi ta bamu a cikin wannan littafi a cikin babu shubuhat da haka muka ce harkar shubuhan tana da yawa tana da tsayi sai mun bi ta a hankali yace fa in qila wannan uslub ne na malaman fiqh za su iya kawo mas'ala iftiradiyya don a tattauna ta don wani fa'ida da ake tsammanin samuwa a cikin ta qad kanu yatawassa'una fi umuri tahara wa yahtarizuna min shubuhatil haram famal farq ya ce masu aiki irin wannan da muka yi lissafi harkar fata harkar jima harkar mm, mm, aiki da dabbobi da makamantansu ya ce tawassa'una fi umurin tsahara ya ce in abu tsarki ne mana ya tawassa'un mana ana sassauci suna sassauci nan ya ce tawassu' mana ana ma sassauci karka tsananta a ciki wa yahtarizuna min shubuhatil haram amma suna da ƙoƙarin tantance haram to me bambanci famal far me bambanci a ce wannan suna da sakaci suna da dan sassauci a tsarki amma kuma suna da dan lura wajen abin da yake haram sai ce kulna in aratta annahum kanu yusalluna ma'an najasa fa batil yace in kana kokarin cewa suna sallah da najasa ne bayan sun san najasa ne tawassu wajen tsarki shine ba lalle bane komai sai ya fita babu shi misali a ce jini wani lokaci ba lallai sai an daina ganin jinin ba kwata-kwata an daina ganin ja in dai ruwa ya rinjaye shi shi kenan sai a sa wannan kayan a yi sallah ba wani matsala a ciki sai ce to in kana nufin wannan abin da suke gani na jini-jinin sun yadda na jasa ne kuma suke sallah da shi a haka ya ce wannan zaton ba zai yi ba ba zai samu wurin zama ba ya ce fa batilun wa in aratta annahum ihtarazu min kulli najasatin wajaba ijtinabuha fa sahih yace kuma in kana tunanin cewa duk abin da suke da garanti cewa wannan najasa ne suna guje masa to wannan an sallama maka ma'ana kenan ba sa tabbatar da cewa abu ya zama tsahir in an daina ganin asar a jikinsa a ba sa amfani da asar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama Yayi bayani akan jinin cewa ka wanke shi wala ya durruka asarhu haka almani in ka wanke shi to fala ya durruka asarhu in dai galaba alaihi alma shikenan amma wannan fa ga wanda harkarsa ce irin wannan amma wanda ba harkarsa ba to in yana ganin zai iya tunda kayansa ba zai zama abin ya taba shi da yawa ba ko ya shige shi ta wurare da yawa ba zai yi wuri ne mahdud kuma zai iya ganin yayi iyayinsa wajen kauda shi shi ma in asar din na nan ya ki fita to karkace har yanzu da najasan domin kala daban najasan kuma jiki daban matukar ruwa mai yawa zai tasiri a kansa kaga duk wannan dai harka ce da muke yi ta me ta kai kokarin gujewa shubuha gwargwadon iko yace wa amma tawarru'uhum an shubha fakana bi kafin kaffin nafs amma laysa bihi yace tsantsenin su wajen gujewa shubha shine ta hanyar kane kai daga abin da ba laifi amma laisa bihi ba'sun makhafata ma bihi ba's shine sabbi dhari'a cewa kai kokarin kane kanka daga abin da ba laifi a kai misali in kana harkar najasa da yawa to yi ƙoƙarin kame kanka daga abin da ya yi kusa da najasan musamman in lokacin ibada ya yi ka yi ƙoƙarin wannan abin inda zan taɓa shi ma na yi alula ko kuma zan taɓa shi ko ban yi alula ba wani matsala amma tun da fat ne na irin wa'annan harkokin to bar shi a lokacin da sallah ta kusa maka don kada ka afka cikin damuwar misali a ce mahauta ne sun feɗa nama an gama shi an sa shi a ruwa ya zama tsabtatacce kaga ba wani kashin dabba ba wani jini ba wani abu a ciki to amma an sallah ta doso to ka je ka shiga wannan harkar ka bari ka yi sallar don me don kada garin shiga wannan harkar kuma a samu najasan ta same ka to kaga ka bar abin da yake halal don tsoron kada ka shiga haram shine kuma saddu zari'a tarkul mubih makhafata alwuqu'i fil haram ko kayi alula aka kira ka in kana da wata dabba da ake so ka ga yanda ake ta kayi alula ka canje kaya sai a ce maka to dalla kanka iskanka je masallaci to ka zo mana ka ga yanda muke yi la'alla a hanyar ka ta zuwa najasa ta taba ma kaya ko na bai fantsali maka to wannan kana iya cewa ka haƙura su yi abun a haka in kai sallar ka zo ka gani ka gaba ka shiga ba balle har wani abu ya taɓa ka har kuma ka zo kana tunanin najasa ne ko ba najasa ba والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال والله أعلم yace rai za ga tana karkata zuwa ga dukiya duk yanda take yace ba kowa ba ne zai rika tsantsenin kuɗi inda dai kuɗi ne tuhibbuna almala hubban jamma da wuya kuɗi ya zo wa mutum ka ga yana tantancewa ko yana lissafi ko yana tunani anya ko wannan halal ne anya da wuya yace yana da wahala yace sabanin najasa najisa wannan ku za ga mutane suna kokarin kiyayewa wa kanu yamtani'una mimma yushghilu quluwahum min al-halal yace za ga mutane suna kokarin hana ransu shagaltuwa da abin da yake halal yawanci mutane in abu halal ne suna sakacin damuwa da shi suna ganin tunda mafi yawansa halal ne ba sai an damu da yawan bincike da yawan karatu ba a kansa misalin neman kuɗi yanzu waye in zai soma neman kuɗi yake zuwa ya bincika me ya kamata na yi a neman kuɗi na halal me ya kamata kar na yi na haram ba kowa ba ne kawai kuɗinsa ya samu a yi shiga kasuwa in kana da ɗa ba shi jari kai ma ka rika sayan ka kana juya amma ya zai juya su ya za ka nuna masa halal da haram ya za ka nuna masa shubuha da cin abin da bai dace ba to duk wannan ba ma tunaninsa kawai dai a samu fa Allah ya sauka so kamar yadda muka faɗa a cikin babul halal wal haram <coughs> malam ya kassama al'amuransa kashi kusan biyar kuma mun yi kashi biyu kenan yanzu a ciki sai alkismu thalis shine kashi na uku wanda shi ma dai a babul halal wal haram ɗin yake so ba za mu tsawaita a ciki ba za mu takaita domin buɗe wannan babin shi ma wani abu ne mai yawa a cikinsa saboda haka haka da shi da na gabansa ba su da yawa da babi na uku da na hudu da na biyar duk ba su da yawa sosai kuma za mu yi ƙoƙari dai mu bi su a hankali har mu kai gaci za mu tsaya a nan a takaice al'amuran da suke shubuha mafi kyau dai ga dukkan mumini ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana kiyaye abin da yake masa halar kar ya rika shiga abin da zai yawaita dogon fatawa so da yawa wani abu bai nutsu masa ba amma sai je aikata kuma ya yi ta bincike in abin ya fi karkata zuwa ga haram to zai yi ta ƙoƙari ko da malamai nawa ne suka bai fatawan haramcinsa to sai ka ga ya ƙi nutsuwa da wannan har sai ya je ga wanda zai ɗan bashi kafa sai ce yawwa yanzu na haɗu da malam shi duk wa'ancan ba malamai ba ne wa'annan wannan arshi ake cewa ta tabbin ruhas a musulunci haramun ne musamman masa'il da suke da ba nafsi karara a kansu to yana da kyau ka samu wani malamin da kake masa kyakkyawan zato wajen bayyana gaskiya ya gaya maka duk abin da ya gaya maka kuma ka sa wa kanka nutsuwa ka kishi in ba kyau domin galibi muna yawan yin addu'a za ga muna yawa cikin mu cewa abin da yake mun gane mara kyau ne to Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace masa domin wallahi rai shi ne wanda zai ga ƙarar abu ba kyau kuma ya jefa maka shubuha yanzu nan sai ka ga abu ba kyau sai ka ga kuma ɗan yana neman ya maka kwana ya maka wani canji daga nan sai ka sumo wasu wasi har ya kai ka ga ka fara bincike da fatawa har ka kai ga wanda zai halatta ma gwargwadon yanda kake so domin wani malamin ya zo kana yin fatawar zai fahimce ka ina ka dosa to in zai amfana da kai to inda ka dosan fa zai nan zai karkata don ya amfana in kuma ba nan bane inda dai ya fahimci kai kuma akwai alamar tsoron Allah zai iya kokarin gaya ma gaskiya don ya san kowanne za ka yi to malami ya lalace kuma ya zama haka to sai addu'a kai malamin da aka kira shi za mu yi magana akan malamai masu zuwa gun masu mulki da sarakuna da sauransu shi kuma a matsayinka na mai tsoron Allah mai wara ya kamata ka yi to irin wannan malaman wani ya je an kawo matsala aka ce ka yi wa mutane magana a kai su yi ƙoƙarin sanin muhimmancin wallah haramun ya ce ta wani fannin ta fannin halarci ko haramci shi kowanne aka ce ya yi zai da yadda zai malkaɗa abin ya juyo da shi ya zama halal da yadda zai juya shi ya zama haram to Allah kar ka sa muna cikin masu irin wannan Allah ka ba mu ikon fin ƙarfin zukatanmu sati mai zuwa insha Allah Allah ya ba mu dama za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya in kuma an samu tseko to sai satin sama Allah ya samu dace abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad